Ayyukan manzanni Sura ashirin da biyar To, bayan kwana uku da Festus ya iso domin ya kama aikin gwamna, sai ya tashi daga Kaisariya ya tafi Urshalima. Sai manyan firistoci da shugabannin Yahudawa suka kai karar Bulus a wurinsa, suka roke shi, ya sa a mai da Bulus Urshalima domin su shirya waɗansu su jira su. kashe shi a hanya, Festus ya amsa ya ce, Ana gadin Bulus a Kaisariya, ni da kaina zan je can ba da jimawa ba, saboda haka sai manyanku su zo tare da ni, idan kuwa mutumin nan yana da wani laifi sai su kawo kararsa. Bai fi kwana takwas ko goma a wurinsu ba, sai ya koma Kaisariya, washe gari kuma ya zauna a kujeran shari'a, ya sa a kawo Bulus a gabansa. Da Bulus ya zo, Yahudawa da yawa suka zo daga Urshalima, suka tashi, suka kewaye shi, suna ta kawo kara masu yawa, masu tsanani a kansa, waɗanda ma ba su iya tabbatarwa ba, amma Bulus ya kare kansa ya ce, Ni ban yi wa koyarwa Yahudawa laifi ba. ban kuwa yi wa haikali ko kaisar laifi ba ko kaɗan. Amma Festus yana so ya faranta wa Yahudawa rai, ya tambaye Bulus, Ko ka yarda ka je Urshalima a yi maka shari'a a gabana a can game da waɗannan abubuwa? Amma Bulus ya ce, Ina gaban kotun Kaisar, annan ne ya kamata a yi mani shari'a, ban ni wa Yahudawa wani laifi ba, kai ma ka san da haka sosai. idan ni mai laifi ne, har na yi laifin da ya isa a kashe ni, ai, ba zan ki a kashe ni ba, amma idan ba wata gaskiya a cikin kara da suke yi, to, ba mai iya ba da ni gare su, na roka, a ɗaukaka karata zuwa gaban Kaisar. Bayan da Festus ya yi shawara da majalisarsa, sai ya amsa ya ce, To, ka roka a ɗaukaka kararka zuwa gaban Kaisar. wurin Kaisar kuwa za ka tafi. Bayan ’yan kwanaki, Sarki Agrifa da Banis suka zo Kaisariya domin su marabci Festus, tunda za su yi kwanaki da dama a wurin, sai Festus ya kawo maganar Bulus ga sarki, Festus ya ce, Akwai wani mutumin da Felis ya bar mani a kurkuku, lokacin da nake Urshalima. manyan firistoci da shugabannin Yahudawa suka kawo mini karar mutumin nan, suka roke ni in yanke masa hukunci. Amma na gaya musu cewa, mu Romawa ba mu saba yi wa mai laifin shari'a ba, sai an kawo shi a gaban masu kararsa, fuska da fuska, sai an kuma ba shi zarafi domin ya ƙare kansa. game da karan da aka yi. Saboda haka da suka zo nan tare da ni, ban ɓata lokaci ba, washe gari kawai na hau kujerar shari'a, na kuma sa a kawo mutumin. Da masu karar suka tashi, ba su kawo kararsa a kan wani mummunan laifi da nake sammani ya yi ba, sai dai suna da waɗansu maganganun da ba su yarda da Bulus a kai ba, game da adininsu da wani Yesu wadda ya mutu, wadda Bulus ya nace cewa yana da rai. Ni kuwa da na rasa yadda zan bincike waɗannan abubuwa, sai na tambayi Bulus, ko ya yarda ya je urshalima a yi masa shari'a a can game da abubuwan nan? Amma da ya nema a sayar da maganarsa domin babban sarki Kaisar. ya yanke masa shari'a sai na ba da umarni a yi gadinsa har zuwa lokacin da zan aika da shi wurin kaisar sai sarki agrifa ya ce wa festus Nima dai zan so in saurari mutumin nan da kaina. Festus ya ce, Za ka kuwa ji shi gobe. To, washe gari sai Agrifa da Banis suka shigo da daraja irin ta sarakuna sun zo tare da shugabannin yaki da kuma manyan garin, sai Festus ya ba da umarni a shigo da Bulus, sai Festus ya ce, Sarki Agrifa da dukan mutanen da suke nan tare da mu, ga mutumin nan da duk jama'ar Yahudawa suka kawo mini kararsa a Urshalima da kuma a nan har suna ihu. wai bai kamata a bar shi da rai ba, amma ni ban ga ya yi wani abin da ya isa a kashe shi ba, tunda kuma shi da kansa ya nema a kai shari'arsa gaban mai girma Kaisar, na ce to, zan aika da shi wurinsa. Amma ba ni da wata tabbatacciyar magana da zan rubuta wa mai girma sarki Roma. a kansa, saboda haka na kawo shi gabanku, musamman gabanka sarki Agrifa, domin bayan da muka bincike shi ko zan sami abin da zan rubuta. Don ni a ganina, wawanci ne a aika da dan kurkuku ba tare da an nuna laifin da ya yi ba.